musamman akan matsaloli guda uku wanda na rubuta su a sama matsalar farko addu'an istikhara za ka ga mutum yana yawan kira a waya ko ko ‘yan uwa daga nesa suna tambayan yaya za mu yi mu yi addu'a mu san menene mafi alkhairi cikin al'amura guda biyu daga al'amuran duniya ma'ana kamar kana neman aure kana son ka san a wannan neman auren meye alkhairinsa meye rashin alkhairinsa kaman kana son ka yi kasuwanci kana son ka san meye alkhairinsa meye rashin alkhairinsa kaman kana son ka kulla alaka da wani kana son ka san meye alkhairinsa meye rashin alkhairinsa ko kana son ka yi tafiya kana son meye alkhairin kana son ka san meye alkhairinsa meye rashin alkhairinsa yan uwa suna yawan tambaya akan wato yaya istikhara yake dalilin haka yakan sa rashin sani yakan sa 'yan uwa su tafi gurin wato bokaye a musu wato duba a faɗa musu menene zai faru ko ko menene ba zai faru ba alhali kuma ga koyarwa nan sahihi daga sunnan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda manzon Allah ya koyar da sahabbansa yanda idan wani alkhairi da ya shige musu duhu suna son su san menene alkhairinsa ko rashin alkhairinsa manzon Allah tunan ya koyar yana nan a cikin ingantaccen hadisi na Imam Bukhari ruwaya mabambanta har ruwayoyi guda uku daga ciki akwai hadisi na dubu bakwai da ɗari uku da casa'in hadisin Muhammadu ibn wanda kamar yadda isnadin hadisin yake haddasa na Ibrahim ibn munzir haddasa na ma'anu ibn Isa حدثني عبد الرحمن بن أبي الموالي قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عن عبد الله بن الحسن يقول أكبرني جابر أن آه، جابر بن عبد الله الصلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم الصورة من القرآن wannan hadisi da dogon isnadin sa kamar yadda ya zo daga Ibrahim ibn al-Munzir yadda hadisin ya ce shine manzon Allah ya kasance yana koyar da sahabbansa al-istikharata yadda da su yi su sanin alkhairi na al'amarin da ya shige musu duhu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantar da su karatun alkur'ani manzon Allah yana karantar da su yayin da su yi istikhara to ga istikharan nan kaman haka kamar yadda ya zo cikin hadisin a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bi an yusalli raka'ataini mai neman istikhara mai neman ya san alkhairin al'amari to yayi sallah raka'a biyu ya fara da iza hamma ahadukum idan ɗayan ya himmatu bi amrin da wani al'amari falyarka raka'ataini min ghairi ya yayi sallah raka'a biyu sallan da ba na farilla ba ma'ana wani abu ya shige maka dubu ko na neman aure ko na neman arziki ko na neman muwafaka akan wani al'amari kana son ka san nayi ko kar nayi to a maimakon ka tafi gurin boka arrafa wanda zai maka duba ya ce maka kaza da kaza to manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana ce ka yi sallah raka'a biyu hanya mafi sauki min ghairil farida sallan da ba ta farilla ba bayan kayi yi sallah raka'a biyu ya liyaqul sannan bayan ka'idar da sallan ka ce Allahumma inni astakhiruka bi ilimika ya Allah ina neman alkhairinka da iliminka wa ka bi ƙudratika ina neman ƙaddaranka na alkhairi da ƙudranka wa as'aluka min fadlika al'azim ina roƙonka daga mafificin fifikonka fa innaka taqdiru wa la aqdiru ya Allah kai din kana da iko ni kuma ba da iko wa ta'lamu wa la a'lamu ya Allah kai ka sani ni ban sani ba wa anta allamul ghuyubi ya Allah kai ne masanin gaibubbuka Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra li ya Allah idan ka san wannan al'amari sai ka faɗi al'amari din ma'ana in neman aure ne sai ka ce ya Allah idan ka san wannan neman aure na wance alkhairi ne a gare ni ya Allah idan ka san wannan sana'a da nake so na fara na kaza ya Allah alkhairi ne a gare ni sai ka faɗi sunan wato bukatar naka shine yace sun matu sammihi sai ka faɗi bukatar naka khairul li ya Allah in ka san alkhairi ne a gare ni fi ajili amri a al'amarina na duniya wa ajilihi da al'amarina na lahira a wani ruwayan Bato amri da ƙarshen al'amari in ka san wannan alkhairi alkhairi al'amari alkhairi ne a gare ni a addini ne da rayuwa na da ƙarshen al'amari na faqdiruhu li ya Allah ka kaddara mun wannan al'amari wa in kunta ta'lamu ya Allah idan ka san anna hadha al'amra wannan al'amari sharrul li sharri ne a gare ni fi dini a cikin addini na wa ma'ashi da rayuwa na wa aqibati amri da ƙarshen al'amari na fasrifhu anni ya Allah ka tunkuɗa wannan al'amari ga barina wasrifni wuni ma ka tunkuɗe ni ga barinsa waqdir li alkhaira aina ma kana ka kaddam alkhairi a duk yanda yake innaka ala kulli shay'in qadir ya Allah kai mai iko ne akan komai da komai wannan ingantaccen hadisi ne manzon Allah ya koyar da kai yanda ka nemi zaɓi a gurin Allah na al'amura wanda kamar yadda na faɗa mana da ka yi sallah raka'a biyu da ka karanta kowane sura na alkur'ani sai ka fuskanci alkibla ka ɗaga hannunka ka karanta wannan addu'a barin sake maimaita mana Allahumma inni astakhiruka bi ilmika ya Allah ina neman zaɓinka da iliminka wa astaqdiruka bi qudratika ya Allah ina neman na alkhairi daga kaddaranka wa as'aluka min fadlika al'azim ya Allah ina roƙonka daga mafificin falalanka li'annaka ta'lamu wa la a'lamu ya Allah kai ka sani ni ban sani ba wa anta allamul ghuyub ya Allah kai ne masanin gaibuka Allahumma in kuntum ya Allah idan har ka san anna hadha al'amra wannan al'amari sai ka ambaci al'amarin khairul li alkhairi ne a gare ni fi dini cikin addini na wa ma'ashi da rayuwana wa aqibati amri da karshen al'amarina faqdirhu li ka kaddara min wannan al'amari wa in kunta ta'lamu ya Allah idan ka san anna hadha al'amra wannan al'amari sai ka ambaci al'amarin sharrun li ya Allah in ka san sharri ne a gare ni fi dini cikin addini na wa ma'ashi da rayuwana wa aqibati amri da karshen al'amarina fasrif anni ya Allah ka tunkuɗe ni ka tunkuɗa wannan al'amari ga barina kuma ni ma wasrifni an ka tunkuɗe ni ga barinsa ya Allah kuma ka kaddara min alkhairi a duk yanda yake wannan shine yanda ake yin addu'an istikhara wani bangaren kuma daga cikin addu'o'in da wasu magabata suka karantar suka ce idan mutum yana neman istikhara yana son ya san alkhairin al'amari yayi sallah raka'a biyu raka'an farko ya karanta suratul laili wal laili iza yasha wan nahari iza tajalla ya karanta kafa bakwai sannan ya kai raka'a raka'a na biyu ma ya karanta wallaili iza ya isha wannan hari iza ta jalla ya karanta kafa bakwai sannan ya ɗaga hannun ya roki Allah Allah ubangiji ya bayyana masa alkhairin wannan al'amari da yake gabansa kafin ya kwanta to idan ya yi haka tsawon kwanakin nan tsawon kwanakin da zai ɗau wannan aikin Allah ubangiji zai nuna masa ko ta mafarki ko kuma ta ilhama Allah zai sanar da shi cewa wato ga al'amarin da ya fi alkhairi a gare shi sabila da haka ya kai dan uwana a maimakon bukata ya tashi maka ko damuwa ya dame ka ka tashi ka je gurin wanda baya da iko baya da ƙaddara, baya da alkhairi baya da sharri ba zai cutar ba ba zai amfanar ba ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar nan na istikhara saboda haka sai mu yi kokari mu lizinci duk abin da ya shafi wato koyarwa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan a takaice addu'an istikhara kenan yadda na karanta mana na biyu kuma sai addu'a na biyan bukata du'a qada'il haja kana da bukata wannan bukata ka rasa yadda za ka yi kana da bukata a gurin Allah na neman wadata ko kuma fatara ya dame ka da kuncin rayuwa ko kuma wani al'amari ya sarƙaƙe ya ɗaɗɗaure ka rasa yadda za ka yi ka warware wannan al'amarin har yanzu shi ma akwai yadda manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya karantar akwai yadda magabata suka tabbatar na addu'o'in yadda mutum zai nemi biyan bukata a gurin Allah subhanahu Ta'ala kuma Allah ya biya masa kai da akwai ruwayoyin da manzon Allah ma ya faɗi al-ismul a'zam ma'ana al-ismul a'zam shine addu'an da idan ka roki Allah da wannan addu'an Allah ba zai dawo da bukatan ka ba sai ya biya maka bukatan ka a abin da ka nema to amma ga wannan nau'i kamar yadda wani babban malami daga cikin magabata ya fitar cikin wata littafinsa at-tuhfatul mardiyya fil akhbar al wal ahadith an-nabawiyyah wal aqaid at-tauhidiyyah wannan littafi yana da matuƙar fa'ida da muhimmanci a cikinta a shafi na 64 ya kawo kaifiyan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da neman biyan buƙata da wata nau'i na siga ga sigan nan kamar haka ya fara da cewa ilam hafizaka Allah ka sani Allah ubangiji ya kiyaye ka wa farraja an kama fi amma anta fihi min min qada'il haja Allah ubangiji ya yaye maka abin da yake damun ka na neman biyan bukata yace wa qad khalaqa asbab Allah ubangiji ya halitti al hanyoyi na isa zuwa gare shi faman daqa alaihi al amru duk wanda wani al'amari ya kuntata masa wa massathu haja wata bukata ta dame shi fi salahi dinihi domin gyaran addininsa wa duniyahu da duniyarsa ila amrin ta'azzara alayhi kai kowane al'amari ne ma ya faskara karasa yadda za ka yi to ga ruwaya nan daga wahabu ibn munabba annahu qala ya ce inna min ad-du'a'i alladhi la yurad yana daga cikin addu'an da ba a mayarwa idan mutum yayi roko da shi an yusalli al-'abdu isnatay ashara raka'a bawa yayi sallah raka'a goma sha biyu ga addu'an nan ga aikin nan kaman haka ka yi sallah raka'a goma sha biyu ya ƙara'u fi kulli raka'atin bi ummil kitabi a kowane raka'a za ka karanta fatiha wa ayatul kursi sannan za ka karanta ayatul kursi wa qul huwallahu ahad sannan za ka karanta qul huwallahu ahad za ka yi raka'a goma sha biyu a kowace raka'a za ka karanta fatiha zaka karanta ayatul kursi za ka karanta huwa har sai ka raka'o'i guda goma sha biyu ma'ana raka'a biyu in kai raka'a biyu sai ka sallame ka sake raka'a biyu ka sallame ka sake raka'a biyu ka sallame idan ka idar idza faraga kharra sajidan kana idarwa sai ka faɗi ka sujada ga addu'an da zaka yi sujada kaman haka a cikin sujada kaman haka sai ka ce subhanallazi labisa al'izza wa qala bihi سبحان الذي تأطف بالمجد وتكرم به سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي المن والفضل سبحان ذي العز والكرم سبحان ذي الطول أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى wa kalimatika tammatil ammati allati la yujawizuhunna barrun wala fadira an tusalli ala muhammadin wa ala ali muhammadin summa yas'al hajatahu summa yas'alu hajatahu allati la ma'siyata fiha fayujabu insha Allah ta'ala wannan shine addu'an kaman yanda na karanta zan kuma fassara ba dole ne idan aka karantar da kai addu'a dan ba za ka iya karanta shi da larabci ba ka ce kai ba za ka iya addu'a ba a'a za ka iya addu'a a karantar da kai in ba za ka iya larabcin ba sai ka karanta shi da hausa to ga fassaran addu'an nan kaman haka idan mutum ya raka'a goma sha biyun nan kowace raka'a ya karanta fatiha kafa ɗaya kulhuwa kafa ɗaya a fatiha kafa ɗaya ayatul kursi kafa ɗaya kulhuwa kafa ɗaya bayan ya idan zai faɗi ya yi sujada ma Allah in ya yi sujada ma Allah sai ya ce subhanan lazi labisan izza tsarki ya tabbata ga ubangijin da wato ya saka buwaya da girma cikin al'amuransa wa bihi kuma ya faɗi abu buwayayye subhanallazi ta'attafa bil majidi. tsarki ya tabbata ga ubangijin da ya zamo ya tausasa bil majidi da girma wata karrama bihi kuma ya zamo mai ya girmama da shi ya sa kulla shay'in bi ilmihi sarki ya tabbata ga ubangijin da ya kididdiga komai da iliminsa lazi la yanbaghi tasbiha illa lahu sarki ya tabbata ga ubangijin da bai dace a yi tasbihi ma wani ba sai shi subhana zilmanni wal fadli sarki ya tabbata ga ubangiji ma abocin kyauta da fifiko subhana zil'izzi wal karami sarki ya tabbata ga ubangiji ma abocin buwaya da karamci subhana zil'auli sarki ya tabbata ga ubangiji ma abocin karfi as'aluka bi ma'aqidi al'izz min arshika ya Allah ina roƙonka da wato abinda ka kulla na girma tun daga al'arshinka wa muntahar rahmati min kitabika da ƙarshen ƙololuwar rahama daga littafinka wa bismika al'azam da kuma sunanka mafi girma wa jaddika al'ala da girmanka mafi ɗaukaka wa kalimatika tamma da kalimominka cikakku al'amma wanda suke gamammu la yujawizuhunna barrun wala fajirun wanda nagarcaccen mutum ba ya ketare su kuma fajiri ma ba ya ketare su an tusalli ala muhammadin ka yi salati ma annabi muhammadu wa ala ali muhammadin da alayan annabi muhammadu sai ka roƙi allah ka. ko iya wannan karke da hausa ka rubuta bukata ya dame ka kai sallan kamar yadda aka ce ka yi ka karanta addu'o'in to allah ubangiji zai biya maka bukatanka da yardan allah kuma shashi daga cikin waliyyai sun ce balagana labari ya iso mana annahu kana yaqulu magabata suna cewa ko kuma wani babban waliyi yana cewa la hali su sufahaikum kar ku koya wannan addu'an mawawayen mutane fa yata'awanu biha ala ma'siyati Allah sai su nemi taimakon Allah akan aikata sabon Allah saboda haka 'yan uwa wato wannan wani nau'i ne na addu'an biyan bukata idan bukata ya dame ka ka nemi Allah ya biya maka bukatan ka ta wannan hanya kuma Allah ubangiji mai ji ne mai amsawa ne tunda shine yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li Allah ya ce idan bayina sun tambaye ka game da ni yana faɗa ma annabi Muhammadu to ka ce ma bayina fa inni qaribun ni dinnan ina kusa da su ujibu watan da'i ina amsa addu'an mai addu'a duk lokacin da ya kira ni amma fa sharaɗi ɗaya dai wanda Allah ya kawo in kana son a amsa maka ka Allah sai ya ce falyastajibu li ni ma su amsa mun umarnin da na musu ma'ana yana daga cikin sharadin amsa addu'a ka zamanto ba kana bin Allah ta'ala kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin abinda zai hana a amsa maka addu'anka idonka ya bushe wajen aikata sabon Allah kuma in ka aikata sabon Allah ma ba za ka nemi gafarar Allah ba shi yasa a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya faɗa cikin wata bala'i ya rasa mafuta a cikin bala'i ya rasa yadda zai samu kansa cikin wannan bala'i din manzon Allah ce ya kama istighfari sabila da shi istighfari yana wanke zunubai in zunubanka sun wanku sai Allah ya fitar da kai cikin wannan damuwa din da bala'i a wani hadisin ma manzon Allah ya ce idan bawa ya aikata aiki na zunubin da sallah ba zai gafarta zunubin ba azumi ba zai gafarta ba addu'a ba zai gafarta ba Allah sai ya jarrabi wannan bawan da wata babban bala'i ta dalilin wannan bala'in ko cuta ko bakin ciki ko rashin lafiya sai Allah ubangiji ya yaye masa damuwar da yake ciki sabila da haka idan ka cika sharuɗan da ubangiji ya bayar na amsa addu'a wallahi Allah zai amsa maka addu'an ka ko cewa akai ka karanta bismillahir rahmanir rahim kafa goma Allah zai biya maka bukatan ka wallahi in ka cika sharadin amsa addu'a Allah ubangiji shi yayi alƙawarin zai biya maka shi ya rantse da izzarsa da jalalansa yace wallahi zan biya maka bukatan ka shine falyastajibu li ni ma su amsa min kirana wal yu'minu bi kuma su yi imani da cewa ni ne mai yi la Allahum wanda idan sun yi haka sun samu shirya. ma'ana ka yi imani da cewa babu mai maka sai Allah babu mai amfanar da kai sai Allah ba mai cutar da kai sai Allah ba mai yaka damuwanka sai Allah amma ka roƙi Allah kana jin cewa wani ne zai iya yi maka to lallai ka fada a cikin damuwa ka fada a cikin rinsi kuma Allah ba zai kula ka ba zai amsa addu'a ka ba a takaice dai wannan shine du'a'u qada'il haja addu'a na biyan bukata kamar yadda na karanta mana kuma wanda suke da tambaya a kai za su iya rubuto tambaya ko ta hanyar wato ko ta hanyar comment idan mun ga tambayar su insha Allah sai mu amsa ko idan mutum bai gane abin da aka karanta ba to na ƙarshe shine salatu tasbihi wannan salatu tasbihi yana daga cikin abubuwan da Maulana Shehu Ahmad Tijani ya kawo a cikin wato ar-risalatu shafiya wata risalarsa ce mai daɗin gaske wanda insha Allah a gobe idan Allah ya kai mu ita ce risalar da nake so na karanta ma 'yan uwa su ji mai Shehu Tijjani ya faɗa tunda Shehu Tijjani ya ce ya yi wannan risala ne zuwa ga amawa da kasawa ma'ana kowa da kowa yana bukatan ya san wannan risala na Shehu Tijjani wannan wasiya na Shehu Tijjani yana cikin muftarat min wasaya Sheikh Ahmad Tijjani radiyallahu anhu to insha Allah za mu karanta su amma ita wannan salatu tasbih da yanzu dan karanta yadda ake yin ta tana daga cikin mukaffiratu mm. zunu abubuwan da suke gafarta suke sa Allah ubangiji ya gafarta Allah ubangiji ya ɗaukaka bawa ya samu daraja a gunsa kamar yadda ya zo a ilam anna hadhihi salat suratun ala wajhiha wa la taktasu ala sababin wannan addu'a an karɓo ta ne daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita addu'a na du'a tasbihi kuma ba ta da wani lokacin da sai lokaci kaza da ka yi kuma ba wani dalili da da a ce sai da wannan dalilin za ka yi wannan addu'an kowane lokaci za ka iya yi kuma ko ba ka da bukatan komai da zaka roka ballantana mumini ba a rasa shi da bukata a gurin Allah mumini ba a rasa shi da damuwa a gurin Allah kuma dama Allah ubangiji shi yake so a roƙonsa don a duk ciyar da ka bambance isan ubangiji da wanda ba ubangiji ba shi halittan Allah baya son roƙo baya son a zo a roƙe shi a fiya masa naciya amma shi kuma Allah babu abin da yake so kaman ka roƙe shi wa kuli du'uni astajib lakum ya rasulullahi ka faɗa musu ku roƙe ni ni din nan mai amsa muku roƙon ku ne to ita wannan du'a'u tasbihi ba ta da alaka da lokaci kuma ba ta da alaka da dalili ga kuma ce yadda take kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita faqad ya an ikrama an ibn abbas an rawaito daga ikramatu an rawaito shiko shiko ya karbo daga abdullahi Ibnu abbas radiyallahu anhu annahu annahu sallallahu alaihi wa sallama qala lil abbas Ibni abd al muttalib maza Allah ya ce ma abbas ala u'tika ashe bazan baka wani kyauta ba ala amnahuka ashe bazan maka babban tukwici ba ala ahduka bi shay'in idza fa'altahu ghafara Allah laka dhanbaka awwalahu wa akhirahu maza Allah yace ce ma Abbasu bazan maka wani kyauta wanda in ka aikata wannan kyautan Allah zai gafarta maka zunubinka na farkonsa da na karshensa qadimahu wa hadisahu tsohon zunubi da sabon zunubi khata'ahu wa amdahu zunubin da kai da kuskure da zunubin da kai da gangan sirrahu wa alaniyatahu zunubin da kai a buye da zunubin da kai a bayyane menene annabi ya karantar da shi yace tusalli arba'a raka'ati da kai sallah raka'a hudu taqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitabi a kowane raka'a zaka karanta fatiha wa da kowace sura ma'ana ba a ce ga suran da zaka karanta ba in ka karanta fatiha to zaka iya karanta kowace sura fa iza faragta min al fi awwali raka'atin idan ka gama karatunka na fatiha kuma ka gama karatunka na sura a raka'an farko wa anta qa'imun kana tsaye kafin ka yi ruku'u ta kulu da ka ce subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar zaka karanta wannan tasbihi kafa goma sha biyar ma'ana in kana tsaye kafin ka yi ruku'u bayan ka karanta fatiha ka karanta sura sai ka karanta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kafa sha biyar kafin ka yi ruku'u summa tarka'u sai ka yi ruku'u fataquluha wa anta raki'un asharan sai ka faɗi subhanallahi walhamdulillahi kafa goma bayan ka yi ruku'u a cikin ruku'u kenan summa tarfa'u sai ka taso daga ruku'u fatakuluha qa'iman asharan sai ka faɗa a tsaye ka faɗi subhanallahi walhamdulillahi goma summa tasjudu sannan ka yi sujada fatakuluha ashirin sai ka karanta ta kafa goma Sun tarfa'u min sujudi sai ka taso daga sujuda fatakuluha jalisan ashirin a zaune ma sai ka faɗi goma summa tasjudu sannan ka koma sujada fatakuluha wa anta sajidan ashirin sai ka faɗa kana cikin sujada shi ma ka faɗi goma Sun tarfa'u min sujudi sai ka taso daga sujuda fatakuluha ashirin sai ka faɗi ta kafa goma fatilka kamsun wasu mauna fi kulli raka'atin idan ka kirga da ka ga a kowace raka'a ɗaya ka yi tasbihi saba'in da biyar a kowace raka'a ɗaya taf'alu fi arba'i raka'atin kuma a kowace raka'a za ka yi sau da ka karanta kamar yadda aka baka raka'o'i hudu da za ka yi manzon Allah ya ce in istata'ata an tusalliha fi kulli yawmin faf'al idan kana da daman da duk ranar duniya za ka yi salatu tasbihi to ka aikata fa in lam taf'al fi kulli juma'a manzo Allah ce idan baka aikata kullum ba to kayi juma'a kai sallan salatul tasbih fa in lam taf'al idan baka yi duk ba fa fi kulli shahrin duk wata kayi sau daya fa in lam taf'al idan baka yi ba fa fi kulli sanatin marratin a kowane shekara ɗaya kai salatul tasbihi kafa wato salatu tasbihi sau ɗaya. yanda salatu tasbih yake kamar yanda na karanto zaka kabbara sallah da niyyar nafila ba kowane lokaci zaka iya yi sai dai akwai lokutan da manzon Allah ya ce ba a yin sallah a wannan lokacin da na nafila ne lokacin da rana ta je za ta faɗi sabila da tana faduwa ne a kahon shaidan da dab lokacin da rana da ta fito dab lokacin da rana da ta fito sabila da a lokacin masu bautan rana suna zuwa su faɗi suna yin bautar rana to akwai lokutan da ba a yin nafila amma lokutan da aka ce a yi nafila to ba ba sai ka zaɓi lokaci ba duk lokacin da ka san zaka iya salatu tasbih shine kamar yadda na faɗa da ka kabbara ka karanta fatiha ka karanta sura bayan ka karanta sura sai ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sai ka karanta kafa goma sha biyar a tsaye idan ka yi ruku'u sai ka karanta subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar kafa goma a ruku'u in ka taso daga ruku'u goma in ka yi sujada goma in ka taso daga sujuda goma idan ka tsaya ka sake karanta fatiha ka aikata haka dai a dukkanin sallolinka idan ka aikata a kai raka'o'i guda hudu to Allah ubangiji ya maka zunubinka na farko da na ƙarshe da wanda ka sani da wanda baka sani ba da wanda ka yi shi da mantuwa da wanda ka yi shi da ganganci da wanda ka yi shi da kuskure babu abin da yake da daɗi kamar bawa a koda yaushe ya san cewa Allah Ubangiji yana tare da shi duk girman laifinsa ba wani laifin da zaka aikata ya zamanto babu ruwan Allah da kai laifin da zaka aikata Allah Ubangiji ya nisanta ka gaba da shi shine shirka innahu man yushrik billahi faqad harrama alaihi aljanna duk wanda ya yi shirka to Allah ubangiji ya haranta masa aljanna wanda ya yi shirka Allah ba zai karbi aikinsa ba. bala in ashrakta la na amal in kai shirka ma Allah Allah zai ruguza ayyukanka amma idan ba shirka kai ba duk girman laifin da ka aikata to wallahi Allah bai gafarta zunubi ne Allah yana ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim ya ku bayina wanda kuka ɗebe tsammani kuke tunanin wai kuna da wani laifin da Allah ba zai gafarta muku ba to inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubi gabaki ɗaya. ba wani laifin da zaka aikata wai Allah ubangiji ya juya maka ba duk lokacin da ka tunkaro Allah Allah ubangiji zai tunkare ka da saurin da kafi da sauri fiye da naka a wani hadisi ya ce ana inda zanni abdibi wa ana ma'ahu iza zakarani wa taharrakat bi shafaqahu ina tare da baba ne yanda yake zatona in yana zaton ni mai yawan rahama ne to zai sami rahaman a guri na da jin kai idan yana tsammanin ni mai yawan azaba ne to zai samu azaba kamar yadda yake zato saboda haka yan uwa mu kama al-mukaffiratu zunu mu mukaffiratu zunubi ma'ana abubuwan da suke gafa suke kankare zunubi insha Allah za mu karanta risalatu shafiya ta Sheikh Tijani da kuma wasiyoyin da ya bayar akan mukaffiratu zunubi daga ƙarshe da akwai wata addu'a cikin miftahu sa'adatil abadiyya na Sheikh Tijjani radiyallahu anhu wanda aka tara daga cikin azkar da addu'o'in Sheikh Tijjani akwai wata addu'a shahararriya wadda addu'a na sayyidina Khidr alaihi salam wanda na sha karanta ma 'yan uwa a guraren tafsiri da sauransu shine Allahumma inni astaghfiruka min kulli zambin tubtu ilayka minhu summa udtu fihi wa astaghfiruka min kulli ma wa'adtuka bihi min nafsi ثم لم أوفي لك به وأستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالدني فيه غيرك وأسألك وأستغفرك من كل ذنب أذنبته في ضياء النهار أو سواد الليل أو سر أو علانية أو ملأ أو خلاء يا حليم الدعاء نيمي دادي kuma addu'a ne wanda idan mutum yana aikata laifi ya aikata ya karanta wannan addu'a Allah ubangiji ya kankara zunubinsa kuma Allah ubangiji zai bashi nutsuwa a zuciyarsa daga cikin fa'idan da suka kawo suka ce duk wanda zai karanta wannan addu'a na Allahumma inni astaghfiruka min kulli zambin tubtu ilayka minhu summa ubtu fihi har zuwa karshe ya haɗa da karanta istighfari kafa dubu ɗaya, ya karanta wannan addu'an a karshe to Allah ubangiji zai dauke masa asqal nauyi na zuciyarsa zuciyarsa za ta samu khiffa ma'ana zuciyarsa za ta zamanto wato nauyace-nauyace da yake cike na damoyin duniya da damoyin zunubai Allah zai ɗauke saboda zuciyar ta samu natsuwa ta samu raha ta fuskanci ubangiji kuma ta nazarci ubangiji shi aikata zunubi yakan saka ubangiji ya nisanta tabawa. aikata aikin alkhairi kuma yakan sa ubangiji ya jawo bawa kusa da shi ya buɗewa wa bawa kofofi na yarda ya buɗewa wa bawa kofofi na haske sabiya da haka yan uwa mu lazimci wannan har yanzu a cikin miftahu sa'adati al-abadiyya maulana shaikh ahmadu tijani eh, an karɓo daga gurin sa yana daga cikin addu'o'in da yake yawan yi addu'an da abdullahi ibnu abbas radiyallahu anhu yace ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan istighfarin Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja'i li min amali wannan addu'an ko duk sallan da Shehu Tijjani yayi bayan sallah yana karanta wannan addu'a sau uku kuma an karɓo ne daga Abdullahi ibn Abbas Shehu Tijjani yace ce an ce duk wanda ya karanta Allah Allahumma wa rahmatuka arja'in li min amali Allah zai gafarta zunubinsa na fili da na koye kai da zunubin da ake ganin ya ta'azzara to Allah Ubangiji zai gafarta zunubin sabila da babu abin da ya biwayi Ubangiji kar ka zaci akwai wani laifin da kake da shi wanda Ubangiji ba zai iya fuskantar kai gafarta maka wannan zunubi din ba sabila da haka 'yan uwa wannan shine a takaici karatunmu na yau kamar yadda muka jero su muka karanta mun karanta addu'a na istikhara kuma mun faɗi yadda ake yi a takaice mun karanta addu'a na qada'ul haja wato biyan bukata neman Allah ya biya maka bukatanka sannan kuma daga ƙarshe mun karanta du'a'ut taswihi du'a'ut tasbih sakamakon yawan tambaya da ƴan uwa suke yi akan waɗannan bangarori muna roƙon Allah ubangiji ya gafarta mana zunubin mu Allah ubangiji ya tabbatar da mu akan hanyar shari'a Allah ya ba mu ceton annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allah ubangiji ya dauke mu kowa damuwansa a albarkar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aqulu qawli hadha wassalamu ala sayyidina rasul الذي إذا مشى في البر الأكبر تعلقت الوحوش بأزياله سيبوا بيدا من هدوء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته